وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله إن النام تفوه شبكتي إيه رمضان kira annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kowace da ko bai tuka wani guni na maji daidai safonni yin tsanta ta ce ya ba bugu gobe gute ba kalandar shamsiyya wani lan sha Allah wuke fin babun nan ka ta yi coci wani ya ji karatu mini littafi kubu al-Qur'an wuce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba su karatu a niki ba ne gitu wannan gikini to suratu yunus aya shi ta dinni aya wuce ni iku ya la ya ko bayani ne wa ga labe ne gitu wannan so ku ya yi azike wo ga ne ba su mai ji pade kan dondo su kalu ba shi tan zama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون يكون gabata ma kafin gida karatun nan nana hadi shawara na yayi ciwo ce ga ginazi daga ga a ci kabon mi wuya ji bayana yana ya mi ga albarka ya man da ji kyawu da yi na igun igun taron dangi so insha Allah ya ji fata ga gan ya ga daga gunci laya nazari na ga bejina insha Allah ya biyo amma wuce ga ga fata ga biji ga ya ke deja ba na gaba ci kaba tun ga ba su kwa gomiya so gurgudu ne ga ji wani ga ba su kun ga ya ji kuma ya gaji na su kwa mafi goci Allah tabaraka wa ta'ala ga yaya no daga kul annabi ga bayi ara'aytum akhbiruni ya mi labari ma anzala Allah ma anzala Allah lakum min rizqin ne na sokoci jin bayaye ya arziki nan tuni bayaye daga sama wallahi kici yaji na je ga jo da min lati yaji wani waluge faj'altu minhu haraman wa halala babon nan manda da ci la bayani a yi gan kula ra'aitu ma an zala lawo lakum min riskin a ga an zala wuce ma na yi halaka ga ya laya hun ebo daliliyan eba da ci da biya ce Allah ta baraka wa ta ne ta amfani da ya an zale ya ma na yi halaka a ga mini yubo to ce ga idan da suratul zumaro خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج من وشكو جهي تفسير جادي فسر وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج بمعنى خلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج شيء gobe wa gaji fassa mutu ga kun ara'aitun iya mi labari ma an zala lawo lakum min riski ne na su kunya halittu yayin wata fassara an zala mace labi ma'ana ya insha Allah dai tuyo faja'altu minhu haraman wa halala daga arziki wuce wata Allah ci lafi ga haramu ya Allah ci lafi ga halalli fassara ku ba da gudu te ta ci manji wani fassara ya shek adahak loji malaiki bayani bai co zai na coci coce kwakwano gayi wa ja'alu lillahi mimma gara min alharfi wa da na'am sun ba? فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون أي أنه لا الشيخ الضحاك بن مزاحم من وشكرا تفسيري من يجب مكرتين الشيخ عبد الله بن مسعود وجه بياني قوم غاي يكي بياني فجعلت منه حراما وحلالا ke su koyi ga idan bi suratul an'am ga mushriki ji min ya na su koyi halittu ya kaya la tiji da dabba ji na an da ci lafi ga rabu yo a ga ba lillahi bi zamin da rabo ya su ko ya bai ga na ta gana wa za da sura kai nan na mai rabo ya kutiye yi na ga da mu rabo ya toci na a don ci ga talaka ji gani bi ya kana ya tsola bejene a ga gani da kuma soko amma na ga da gani da kuma kuce a jina a jan wuce laya zane zai ta wuce zai yana sasa na tuyo kuti a ga kura kuma wuce yau sai gogo na ga da kpaga gani ya soko na gani na wacin da rogon soko na ya kuma kayan da shirin kayan fala'isu ne lalla na ga ga rabo ya kuce a jina wuce a kayan da ya soko amma na ga ga rabo da na ya Allah wani wuce a kayan fawa ya suna lashe wa kayan wuce a kayan da da rabuwa ya kuci shi a ga da alunan su ko gani yi da ciwo da ati wuyo sai gbogbo ma'alura gbogbo wa ya kuci wo amma kuci da alunan ba wa wa ya su kowa su ko da sa ma ya kuma hukunci wuce na yaji da nan wa biye tun na ban man wuce ko a shekar da haku latifar sarayen fajaltu min harama wa halala Eh, na je ya kuti ya tuna ji haramu ya ci tace ya ci gan ya ci gana da je ta kuti yana a ga wani yula ji haramu ya ci tace na ziya ya dama wucin arziki wani su kula ya ki bai ne wani ya cari kyan da ladin mun wuce ko zan kun kai bayani ya fata an tumi na harama wa halala amma ike da fassara ba ci da ba shek a shek mujahid ibn jubair of my shop wajen da wani jami'a. mu ji fassara a ka kufa da arzikin haramar da wahalhala biaya ya sura tun ma a yi dai. bana babur ta hala iga ga gam ma jacar da allahu na ba hira tin wana sa'a'i ba tin wana wasi'a na tin wana hama'in lakin na zina wa karuwar ya yi kyau. so ko la dabba dabba waye bahira kin la da dabba ga waye sa'iba ko wasila ko hanya bata sunni za ya dabba shi da ji lokaci ne a fi lafiya ta kuti jina da ba disi na bai da musu yi bukhara disi sai rinu musayyib ga albahira dabbo yo nan za ga kabin wa aboki za a lalaya a kuci abubuwan falaya ya hadibu wa ahadu minan nas an da zana ka be nu mun da an yi zona asai ba rakun yo don boyo na kanu yusayibu da ali adati fala yuhmalu alaiha shay'un aje da fakaratuwa a ga dabbo yo na a laya alaya kutina zai zan da fakaratuwa an wasila aja ga mu ga yira kun yo ade kira kun ga ma ji kuba ade kebe ji ya mai yuwa yuwa no ga da ko ma de ba no to aga mu ci ke wa ko to ra kun na je wasila gbogbo mu cha je ku ci adu ba ku ci da dun da yiwa ha aga mu ga yi dabba ra kun yuwa ra akun ya ba na ja ba da ti aga mu ga yiwoci da adadin kazan shikenan da awo da tawagit aguluba ya ta kutu kutaji wa afawu min alhamdu alayhi amma la karatu da to ce ya ji daga walakin da lazina kafaru so ko dan wuladan banda ji da boya bata amma walakin da lazina kafaru zagana ji kafirci na manya yaji. zane ji da kike ta ta bona yaftaruna ala allahi alkadiba ga su ga manata su ko kuma na ga gaga soko so a ga su gaba na ta soko ga wata ban na shi wa kaya kuci shi wa aksarun la yaqilu wa kwa ji maji hankali da to ta mu game da wannan so fasara ku ba nan ga ida da ba mun goro ji mu ete fa ja'altu minhu haraman wa halala so ku ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kul annabi ga gai Allahu azina lakum ba Allahu gaji izini ayiyo ye lada bando chiyele ye chukuti jige ya kyayo eh Allah tabaraka wa ta'ala gaji zinya yayo ye la kaya la tindo chiyele ye chukuti jige kaya la tindo zi kuti jiwoyo kashi amana Allah tabtaru kashi yede su ga ta su ko ale aya na damina aya wa chuko yo ne diman jibula lana su mana ga gaga su ko wa dai gaga da man ka da jai da ga da ga wai gaga su ko nan wai shi ta kuce za a to da da ba za da ni na amma jai ga jai da ga ni da fata ta sadanya amma mai ji a gaja su ga manata su ko talaka ji mabuta kan ko da shi buyo yo Wama الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون فما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة كي يقبع يزعقان يزوغ منتا الله ونو

mini bai mu ba gana wajin fata azaba ya zane su ga mana tuno ma mu ga azaba mu ya yi fi sagara kin na gona fi fata yi sai fuki ya mu ta dubu bata mini bai mu ba wani walakin na aksara nan sala ya shukuru amma ba ku zan gize da jin allawa e to ga ga etanu payada nun cin waya amma yanzu ga mana ta allawa mun waya wa na ele ga gani mu yi gwa ya ji amfani da damu ya latu ba ji a gasu da manta Allah bi na ma a hada ki da wuce ne da ne gobe jin waje ya su ga manta Allah waji <clears throat> wayan man shi ya rikita an zala littafi a ne wuri mai mishanji a gada ya bi ga manta ta Allah wani wani lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ita za ba ta tabbata da ni za ta kan littafi da gwaji za ga littafi na da ba Allah ku fe be wajen da ce ya shita rubi samanin kwalila e lawa fe kwasa ye ya tuka da cinye shi e wata ta amfani daga wannan na su ta Allah wa littafi ka da a àǹfàní amfani da ciyayin eh, shi dukiya ya pa fawa wuce lawan su kuka fi wani lawan mai makata mata ya dini <clears throat> ita za ba ta tabbata yi eh, ne wajen kanin iya eh, gama na ka a caji ya ba Allah ba wani su kuma ta so kemnu ya ba littafi kowane su ka juye ba beni ya wace na ci guri to bayan gama na yi kama gwa ko da bu mati manufar da a ije yau ko na ci yanzu gama na ta alawa da yana wai ga zayen yawa ku ya kana wuce wula wace nan mati wace ya bana wace nuka yi fata na wace asara ne na وما تقول في شأن وما تتل منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله تبارك وتعالى يقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم وما تكون في شان النبي واتبع فد من الأمر قلبا lamarin nawa ya yi ba da ko kuma ga yi ba da yi ne lamarin yin rayuwa shi arkan do sha'anin do na nabi wa fi da wani ke wata wa fi da wuce ba wa ma ta tumini min qur'ani wa ma fi zana fi ba karatu yin Kur'ani na man sai tu daga domin na da mini mini wani ya wuri ila sha na ga yi tare man da a da man jini da zai tafasara na daga hawo hawo da mini na da mini mini wani lutu sha ai wa ma ta tumini min min sha min qur'an min qur'an ba wuce gazi min bayaniya inda shi da boye lamarin yana wa bayan qur'ani na amma ikhtiyari imam <clears throat> imam mufassirin man wace goga man yi jami'ar bayan fi tawilin qur'an al-imam <clears throat> tabari ya ga ya ga damire na damini wa da na wani ci la? amma ta kone fi shani wata ta ba da mini lamarin da ci ba wa ma tatlu minhu wani wa ma bayan da ci littafi su kwa na min ƙura'anu gai ƙura'anu na wala ta malu na min amal wale ada nauyin iltifatin da ci iltifatu na yi khas iba kibo tsakani khitabun gaji iltifatu iltifat min khitab ila al-mufrad al-mudhakkar ila al-jamu al-mudhakkar Ina jamu jami'in muzakkar eh daga muhammadu sallallahu alaihi wasallam asali bayani to na jiman dai mun ya kai daga alkitabu lil rasul sallallahu alaihi wasallam ma ta kunu fi shani wa ma min min qur'an alkitabu lil rasul sallallahu alaihi wasallam wal umma ma so sallallahu alaihi wasallam ke baga ba ma ta kunu fi shani wa ma E ba lafazin wa na annabi kungiyar gaggawa amma e ba ma noman zika ga tuwani bi tuwani mu amma kuddima a rasul sallallahu alaihi wasallam bi ulubu shani wa subuhi makani makwani a nabi lashijo ce gaggabe baki boye boye tukke shani na mara annabi na mara annabi akota gala tu lashijo kata tuwani mu tuwa da fassara e wa ma takudu fi shani wa ma tatlu min qur'an a karshe su ko cilla bayani tukpa ta kelele to anabi to sahabi tó to anu magana babe ni bo ṣùgbọ́n wala ta'maluna min mọ̀lú wala mi min amali illa kunna alaikum shuhudan yama taba do tunde cinaga tuyo na afate to cina ní ne gafi da je jalite ko istufidu na fi lokaci ne ya ci da bakwai tunce gona ay tashra'una fi wa wọn fi lokaci ne caci ji lamar wuce ne ya ce ne an da lokaci ne a bi tukana a da rago ne lawi da wani daga adele yaji daga tin da sa ko bata da ka taya nabi muhammadu har da bai wa gina jikin batina har da yawar kiyama adeza na lotun da cikin babakon wace su kuke kana su kuke cunye galamai shiga iri ya yana so ci gadin da suratul mujadala wa ga bayanin nan alam tara alam tara anna allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard <clears throat> min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبهوا بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم كلاله يا تبا في za kutajiji hannu su fodo je baza su kwa izanici a za yi o, ita mi fodo je baza su socho allahu tabaraka ta ala ila tsan kwa ila tsanci igbagbago ibu za kutayo kashi doku duwara ga za gutsunu ga ibabono bana iga doku ka ba tukwa iga baba tu batu na allahu da doku ni addena suna ya fayin so ta sukura ga kan ci mun abe yayi bayani waye labari ne ga sabata ya wani gaji fi kiyama na baki wa inda Allah da kuma shi alim majigan na gaji a tunazirin aya na gaji aya mucin ke lalle kan da su su kwa ga malato ce ke ya yayi goma ma ya azuba rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fi sama addena su wa duk muhammad na min mithqali dharratin yana gude nauyi de gude gude yin zirrana fil ardi kin babu kin bo wala fi sama ko sama wana ba nun ga gbagba to ya ba ikin na kan waye ikin ne susu ya so a ci gudu wala asgara min lalika ko ga gbagba na ci wala fara kun wacin da ci to so so kwa bayani mun ga fi fi bi mu da mu littafi da latu ga yi Allah al sai gbogbo aya ne da mina aya mun je ta fani ne kenan ne wai lawi ga tsoci dai ne wai ga Allah al ilo tutaci ilo ba mun bayani kan daraja ba ta ba etinya da shi magana ne kuduro yana kagana ci ma mine da yake ji fahimta wa mine aya nuna bayanu kwata bebe ta khabariyo al'aya khabariya usluba khabar ga ya gaza cibo e ba lafazi bo amma in sha'i we ba manan ebana soko ji foro ji gaga e tsamu soko endo ege ji na efe ci ne gaga mu ye ci ele ebogo e tsamu ye ga ji na ga kai na mu eno nga ne mu ge ga ji ne ga da juma bana mu ye ci ele so nawi ya amuru da bonne ita murakaba wa ita Allah so kada mai ga insha Allah e ba ma na ko ga ya ba lafazin na'am ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إيش تقولوا إن أولياء الله لن وليا الله وليجي لجأ الله تنو وسوى الله la khawfun alaihim da su da waya tantan ba su ma da inda kullum ba ko kuma za ta lobe da yake da yantiyan ajalin la khawfun alaihim da su da waya ga daji da jizina wala hum yahzan amma an yi bayyana yin jana baki ba ke waga ne na tayi ne biya ni ga banki amana ga jagan aljanna wa ce ni mai shi da gogo a ne mai na ruba yi ya ni mai shi na aya nan wuce tabbata yi na wani ke ga wani shi na ike da ne na auliya wallahi na sai tun da gani ga da auliya wallahi ya da wani ya toca na to za mu shi wallahi yau da kafiri daidai da baki ba wani gwagwani bai nasi kararren ƙur'ani so kuma yanzu wani shi so imani ne yaji ɓata ga su kudi wa nishi na wajibi wa yayi kima ya waliyan auliya jamuwa ya waliyu ala inna auliya ba auliya jamuwa ya waliyu man ya saitu ga waliyu mushtaqqu wa min alwaliyi kima ya kwabe alwaliyu alqurbu sai ko waliyu zabi da tun ba Allah wa zane ya allahu zane wa allahu abubuwa da ganin da boya allahu na allahu ce wukana gama la'ajin jimu milici da ke goyi waliyan allahu amma su kuma ajin da kuma mutum yi waliyan allahu waliyan da zai na amonu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار in fiya khalidun da ya ci kemlo yi wajibi a yi jimani gade walijin ya Allah ya wani a ci duke yi wajibi a yi jimani gade walijin ya shaitan alaba na suna jinin ibana e kalloci da bida dinga ya ji keji yau wani wago wake jayi zai yi wani ya Allah waye ke zai yi wani shaitan yau wakati wani shaitan ya kiri wato ni Allah wai bin aya da budan ko ko to ce lawo ga shaitan yi ne wani shi na min wa suratul lahd wa Allah tabaraka wa ta'ala ga yi ga fa idza qara'ta alquran fasta'id billahi min ash-shaytani rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu wallazi lahum bihi mushrikun ka ko da shaitan da mu ta tiza ne ni masoyi na a san shaitan da masoyi da wani mutum ne a ga da ne ma ta Allah shaitan ya fasu ko bakin nan wallazi lahum bihi mushrikun so a ga da ne masoyi shaitan ne inna ma zalikum shaytan yukhawifu awliya fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin ajibi sarai ne uba ga gan kemne da walizi ya Allah wana a tiga yake da walizi ya shaitan kemne na suji tabbata qur'ani wa ga zai da walina a tiga da na ke be min hadisi wa ga zai da waliyo na hadisi na tiya sana hadisi kunsi man adani waliyan faqad adantu bil harbi sandun da gam waliyi milagan ga yi bakiyin yo a ga babin yana so ci gama ya mi wani ta ya ba an yi fata ke lallan so mu ya guza mu ci so da doga ga gamu je wani ya so ko za mu ci ko ga gabe so ko mu je ga e bana so ko mu ya ba ti bu so ko so ko yo so za ku ga da wani ne coci ne to ah mai sai to idan littafi wacce ko da da shekul islam ne tun ya kana alfurkan bai na auliyayi rahman wa auliyayi shaitan littafin wani bayanin jayayi na jayayi rike tsakanin waliyyar shaitan da dole coci ne wani <clears throat> ah, waliyyar allahu iri rayu asnafa sun fi sun fi rayu kakan rayu daga nan

ide lafazin da ci daza na man zai ji amfani da yi karkayi na na yi da na su ya karara wata tabbata ƙura'adu ba wata tabbata suna ba ile ba ni wani ya ji tabbata da yawa sun ci yadda wa mata ta da ba gomiya ba ta yi rayu ma da jiga lalle wani ya su kai dabo wani ji madabin shaitan to amma kicin ya abu tabu kicin ya abu dalu

I am layi lion. ala inna awliya Allah la khawfun alaihim ala ishtubu inna Allah lalle masoyin Allah la khawfun alaihim da su da baya wa hum yahzanun ya mai mada baya a da an yi matiya da gaban su kwa da laya yi ba yi fake ya mai suna bi mana an yi mai tiyo ji mana ga ta yi ji ke ne mai yi ji bana man ji gawa ni ji na dina ada fita ci yan man ji ada fita ci yi makaranta ji wali ji a yi su ko ada fita ci yan wace ji ci ji ada fita ci yan ilimin ci ji ta ci mulki ci ji ko ci daga ta ci yau kawai yin mai da a ikon dan da miliyan musulmi zai ta da kirki na jiwani ya sabo gina kemina ta to ni niyar shatan ya da fiye ko dan da wani ta ci man ya da wani niyar shatan ta ci wace ci ci yo ta ci mu ci yo ta ci mulki ci ci yo ta ci eh zani jazi kino iri nauyin dan da ta ci da maji ji a ji wani ya shatan so ga malamu da mimanci sarai ne a wayan ke ki ji alama ya wani ya suko ki mai alama waliye shi ta yi amma kafin ne mai masala wuce na inda ce na yawa da isa da yi cu lamarin da da wani ya lamma lamarin wali bo keje na na ma da mini babu yi ne yiwa ta kai shi da wani zaje kuza inda ka baki kyoto ko fi abu ba ita wali ji wani. damar ta da ya sana yi tun tila mai wuce yau a gaya zai wajen ba ya ma na je wadda ji bayanin na wani da ana ya ji a yi tutun yi ɗaban na ji a gawa irkem na wani cewa ki ta min da na buyo a ga da ta kan biyar da ya shi na sata su gogo man wacce kwada ji a koyo tuni ji wani a gaya da ji sanyi tuka bayanin na ji na bayani za a wani za a da zabi alkitabu wa sunna yi sai kuma wani na imani ta tuye ce na wani waliyo ita kyajiwo kyajiwayo ki yi a kawo babu a da kawo iga bi da kansa kuma tuye ce na mare abubuwa mini ba go iki wa gaga kuji tu ya yi wali ga wali masu mu aka gaga zane wali ga yayi mani jani ga wali da mu to aga ga gaur da ne wali kuci da wani gari samu ce yake sokole fi ayan e baki bo wali shi ja annabi ja aji tuci sokoja tuci sokoji be ji aga da masu e ne ba indi gangano kasa a cika ci bici ya zawangi ko amma ganga ya daga su masu maye kai je mu hucin amma da zuwa ya wani ya wani maci ciwo sai bako ma ya ji na lamarin da ci ya so wani ya ba shari'a wani wa ni da ci ya eh wuji ga yadda kai wani a ga yadda wani da ji da wani be a daga nan wani ya ci wani gamala ya ci gani ga lamitu wani mun gabe a ci bici nan nítorí àgbẹ̀lẹ̀tàdé olùgbọ́n ní àjìbìtì náà àgbẹ̀kẹ̀ onígbàgbẹ̀gbẹ̀ náà àjẹ̀lẹ̀ bàbí yà nínú mọ́mọ́tò iná ìgbẹ̀gbẹ̀ wọn ní iye owó òjìgá àmà ebo na atuwali tufi al'umma anabi muhammadu ga tufi atuwali fiya wani hoto ya tabi walin cirkin don da wani su kwandon da gaga wa annabi muhammadu ka da zuma ba a annabi muhammadu ga wani cirkin don da ya sayo so ya gogo muji wali a ga saya zane wali wato ya saye ce wa albarka da yanon ga ga yi lotu ku taunci iditono ha ga albarki fi ga annabi na ya yi jigan nan ego ba ebo na wali ya gowayi da sokoya annabi sokoto ya gowayi wali egwu gowayi gbogbo eshi wali tupa ba na muga le foro ya nabi muhammadu bana wuce dano mini ba ban gun kifi wadda ga yan gicin bacin dabba dana ga wali ya gina ga yan gicin wuce wani wuji kan ga waje wali ya wana bana ci dai gawa da ya ki cika na zaga ki mu caje wani da ya so ko ga bayani da ya ni ga bayani amma yi don e na ya ne ba ni na ya ne da goro o ga wa mu wani da na ba su da bayani amma mu ji e kici da sawa ga ga ga ga wani ki makanta ba egi makanta da tuba wani wuce na azu azumi da tu wani oh, wuce ki yanki ce gidi tsantsama ga azumi ma wani ce ga da giya giji ga akan makalla ga ce ga azumi azu dabo o azu dabo nke na azumi da bo wuda da maganci da tu wani na tutuna ga da jani masa kula wani amma da ne mace mamaki shi ki wale yau oh, ga mai da aliwe kiyan gici bai kuma kanta zai bai gidi tsantsan ga shi ngun mata dogo ja ngun mu fanga ni mu ma ja ngun ja ya da ba ba ba ta so da haje wani wallahi wallahi wallahi ku ja can ku ja can yi ga gannan su ga yabo yi mutunci nan don da ba amma babu ya yi bici gani yi gawa gani gani wa da lamarin nan

kuna zamna ci goro da wani ga yadda da kam da cuta ne za mu go mun ke ga goya to yana zamu ci haje dole ya ci bayanin da da su kwa duba idan ya ga ga ki zamu ci mutunci ma alhali mu zamu ci musulmi su kwa duba idan ne da da ci ma a ci ga ke mun ji ga ni ci da ci da bone da ga ki ma je wani yana a da tura da ci da bugan ga istura na ya zage la ga fana a ki ga wani waliya eke wani ebe sutura ya yana yi laji wani ne ya ji karatu ba yi ba ba su kuna a cika gabe ma zandocin da kabana wa daga wani mewa laji wani zandocin da kabana zanton da ya lalaji wani ya hukunci yoyi su kun ga wani gaggamu ga gan mu ya shi wani ya ne kuma daga na shewa ga ma shi wani ya ne ma shi wani da wani ebobo na nabe da jibe wun biya ci na wali ga wun wadda nabe je da ni wali tsawo afwa wallahi kuskure wallahi kuskure mun ja can annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gaju penu ga wani gina da jannu yo wani e gina da jannu annabi ko yani abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna da ba fil janna annabi muhammad buji ga da wata ga wa eh e alaka da tsaka na wo ga da ne wala je wali da wo ga da wa je gina da janna so ko Allah masaru da guna wa wa ga da wali wa jini ga da gina da janna yo bana wali ya masayi so ku yo aga la khawfun alayhim wala hum yazanun wa aliyan banya da su da koya wa wa aliyan banya wace baka da na gaga ni ya ba kabuna ni dena ni ya wala je wali gamba ne wanda ne musulunci baya addini ne ci mu an kana mu da musulunci baya mini ya nan gwai lankalin tubbe masala ya wali nan ina yi ga hatimul wilaya nan bushi shugaban shehu da shehu na muga ya yi guwa yuji wani muga ya hatimu da auli ya yi muje mini musulunci ba a fi zane shi gasu kuma kwata na maki so ba yi da kwana irin fassara ne la ya hatimu na biyi na daga waka la ya hatimu da auli ya yi kemi na zuma nabi muhammadu a ja nabi dun da bai wani muga ya hatimu na biyi nona a cikin waka ga ya gasu mai hatimu da auli ya a da wani dun da ya ikon ramu wani su kun gana gambe wa kucewa su kuna tuna wuga cuwo so yi ce ba da su kun ya wasu albarkar su wani wani wuyi da su sifa wancin wancin wuyi na latune su kwayi jawali ba ta yi na jagora su kwayi jawali su kwayi jawali ya allahu ya mu bewa yi tó ṣáyé òun ní aláwọ̀ láti dada wani yake tuya abin wani yake tuya wani jiwawa wani jiwawa amma wani yake tuya wani ga ke tuya sai na mura ta wani muni wani wuri amma wuzaifa a bisan sai buhari ma ta tabbata wuzaifa na nabi muhammadu la sunne munafiki yana sai na mura da wa bayani bi sunan madabo cuda a bi sunan dabo ba kun ga ke cin me gamu ni mu eh eyan eh, wo wali mu yan soko in ki ce ku cike ta zai mu mini cirki pata bainal khawf war razai bo wato mafi ti fata alkhairu ga su kuru ga milan je gina da jannu mi zan kuda ramu su ku mu mafi da da zure e to tun ne lo bata da na su kuma gogo amma fa na ga da da ya tumi ya jani to fa ga ma wa dikani amma fa do le ta da su ga su kuma gogo wo me ci ku tena le tu wa ge na ga ba su ko alamu ne go ga ga ba mana cika su kullum biyu don min suratul zumar ko amma ni huwa qanitun ana alayhi sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la eh? ya eh sai gogo ila ya bai ni ta da khawfi war rajaya unji ya bata ya tuga zamu ta yi tuye mani da yi waliya gogo ya yi waliya a ah. qur'ani man nayu fala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqa wa law la fadlullahi a ay wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim zan don da mini buwa ni ba duwa gami yi adda zan da kamuna sai da masu kwani na watakila wadaga ga wa yayi alama da wadaga ga wa wadaga shi kaga eh in za ji hajji lokacin hannun da sulan ma in daga mumini ya kwanci wula ke yin doya mumini kun ji laifa a ni daga awon musulmi ko daga musulmi na inda da yin gona sai sakwari in za fiye gaga fiye gaga wa gaya ga zo in do mai ci ba eh? kan yanci mai maki a da zaman mai da su majigai na nuca wajifoyi bayan tilamari da zuciya na makiyar musulmi shi aja da ji shiri musamman ala da kufi karatu a cikin musulunci na a kiwe da bandun da aje man wuce kwai a madamin musulunci ba a biyan yin yi shi a ga aje shehu wuce kwai zafin musulunci amma biyan yi aji ka musulmi wuce ta wuce fara sanin fitari sun gala ya daga hankali yau kemina wa wani na gwara ya na gawa yanzu zo gwara ga wani mumini yau ma balantana wacce ba gaga wani wani ya sako yau ana da wadda ke da wadda tsakanin da sako wala wazan kiya da layi ahada adda zai na biya sako wana sako tura ke da nan yino kiw zai faɗi ga sai na mulu faru da sai na ugar sun ga wadda mini munafiki shi ba amma zumo bola wazan ki ahadan ba daka adda zan daga bin gimi ga naga don sun mu da ban wani na mu ga ne umar umar muji ba a ci gami na nan gwani lankali tu ma da muhimmanci sarai na wani ya yayare da yawayin shi ko ga da wani gwani ga ke mi ci ga bin gibe amma ga wani ga yawayin wani wọn àlọ́ wọn láti máa sì kí ńgá àyàwó múlíkí ńgá àyàwó jíó har yă zaci gushi shugan ba ta alkhairi nan ya daba ni albarka wani gayo albarka shi wani albarka wani yau kiyu kiyu shewa kiyu wani ya ga wani diya wani wallahi tallahi lamari wani na zaje ga yi tira ke gona in ji babu ga yi ba karatu ko ta tira cewa kullu amliku nafsi darran wala nafa illa ma sha Allah Eh? kun su ga annabi muhammadu ya ni muhammadu mijje yi kwa na na layagu na dayagu ya kici taci mini gwana wala na fa mi majje yi kwa na na da alkhairu na ta ci taci na. na waga le mi da alkhairu na su ya biyo na waga le wa tsan ya shari na su mu mi cile biyo abe ke su ga annabi muhammadu guggaga nu yayi na ke mujje mutiti taci amfani wa na a san mujje amfani ne ka nabi malagu to yi wa wala amfani yayi wa mu gai be yi wa zan da ta nabi banza da malaya ga sura na sura ta widiyo sura ta widiyo so ba bogo en to ga ta na gaga ga zan da ci sokoya wayo mu ga ko wani ya wayo mu sokoyo albarka wale ma do wace wayo sokoyo eh en da ci wayo wa yin zo wa yata wayo sokoyo yanda ci wai bici wai lamar ya mazi bayan shi wata gungo sokoyo amma ga albarka za mu ci ma in e soko na la'awuru ga wuga ya bada ka zaɓo jan yi to kila wace gagan wala wuce bor wuce ga yi gbami bor gagan wani da albarka ya mu da albarka mana amma mun yawo wa sun gaba soko Eh? wa maƙiya na sakwaya wa ebo alaka wa gobe wa limci na wa maƙiya na waka wa alaka wa gobe nina wacce wa ga gana wata ɓata na ebo wa limci kafa wajo a na ne kuskure ga ita fata ga wayo ba dai ga gan kuta mini mace na sakwaya mai ce da nan izaja don shi ce gaga ya sako kafi wasu na nabi muhammadu ni sun abin wa wasu na wani su shi bu Allah wani na laji a nabi muhammadu ku ya ma nabi ji ku to yana ya gana da wani yi wa gaga sun na lalaci fu tiye ta tiye a nabi muhammadu ba ni a nabi ta yana ya waza na da wani a tsayi da gobe da gobe na don doya amma a ga suna nabi muhammadu lada ta kuma Eh? su kuma gayya wa na laka dhikraka wasu na nabi Muhammad la tawali annabi a cikin wani da do ga so dabaran do ya zaga bebe dabaran doci ya yi daji ma nun ga Allah yin ta tati suna nabi wa suna da ta tati ya nabi ku ga ya gya nabi wani ya gya nabi ito mu ga da ku yin da da na ba su da ba ni da bukata ya ga na ne fi kashi eh da bonan da ko caje eh da bonan ya ji mu caje a ni wai bonan ya ga ni bi nan mutu na ne bi nan da ku na ji a ni wani yi ci ne ba su ko ita gaskiya bai ji eh da bonan ya ji ga ni bi a ji a ni wani miga imani ji bi ni ci ga ma mini zabu na na miga mini ni zaba ni bu mu da ni ba ji mu ci a ni wani so idan ka mitu yana hadisi ya suna bi dawo da hadisi na mai jida hadisi shari wurin a bisa na wuri warki hatta su kuje da galibi don wani alibi sallallahu alaihi wasallam ya gaga inna min ibadillahi ma hum bi anbiya tabbatuhum al anbiya wa shuhada uji da uji da uji da ya allah ajin ajin da bisa kujaya amma to a nufi su kwanci a jafi fayin da bayan ibu yi ne na wuya e gaba na su a na ya fi kiyamu to shi wa da ni a kudo na hada fi fayin da bayan fi kiyamu li makani min Allah bai yi ba wuce kwana da ne su kona kila ya rasulullah abi ya wuce su kwa khabbir khabbirna manhu ya yi labarin ziji miji ya Allah wuce wa ma a'malu kima yatun zaluna fa na nuhibbu qal hum qawmun tahabu fillah ala ghairu arhamin bainahum jama'a da shi ke boyya da shi wuce tiyan ga dangi kwake ba a abin ya gwada ya gusa ko wala amuwa da wuce dukiya kwake ba ga kowace cike ba amma dai ya gwada ya gusa ko ya ta'atau na biya fa wallah inna wujuhahum lamin wa innahum ala manabira min nur la yakhafuna illa idha khafa an-nas wa la yahzanuna idha hazana an-nas eh iza ya wani fuska ji nga ji fuke ya musu kudu ga latta min ne mun ban ya aske zo lokacin da an gige su da yin jiki ba jijina addi da su wuce a dole da su kuga ala da yira mu amma ne ban yi akin da zamu ci da ne da nga ji fuke ya mana so hadisi ne la tarja jayi yi masu yi wani ji ya ko ale ga ga aya ya da bayani ya da bayani ينا لدى تاجي ولي سكون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا zaniji waliya Allah na gai zaniji ayi imani jiga Allah wi nore wani shi mabari da wani ashabtul awwal ka to zai waliya Allah na wa dai imani bi Allah so imanu da Allah wani jistri zamu imanu ya galla kani imanu ne ki bati ne fadi imanu da ni Muhammadu ki ani Muhammadu gal zanan waya ba ni ngai da ka tawaye balan ci gongo na da ni gongo je da da ni ya kuma amfani da ni uji wani a wani su ba ti ba wa kanu a me su da Allah e, Allah wani

Allah ta yi lace ciwo ne ugan zima zima la zima la zima la rai wuce cike da ba ni da febe yana ugan ga ko wani ya wato wani goyo ta ba la zai ni ba ce pa la wani ke ke ke da paji pachi no no ya u kanu za da ya bu bayan ya musulunci tubo ne ya amince ne musulunci a nada da yi ko ife ne eh, ga musulunci ya zo wagayi wagayi musulmi gwayon paye gwayon paye sarin kan gama wade ba wani soko kai da ga ga ga fondon ne ga da irin mawai ga ga gaskiya mawai ga wa funu ga ga gama na zuwa wani gai wadaye ta ni gaskiya ma yi nan na gama na wazo na gwayi nan nan utsokatsa de tamiu wangi mowe gamiu nimeku amaina nacho nana nafuminia nayo kwa aya chiboni da ace kama wato ko insha Allah anabi buji mun ga gaggan e chibule gamba mulu ngwa e chibule ya wadaba lo tutubo mujafi mujafi awajani amma zan doke ɓata nan ja hankali biyu ja hankali biyu sai kuma shi da tuku ba da ji da muhimmanci sarai al'iman wa takwa sai wani islam ko taimiya musanci na auliya wula e bayan imanu da takwa layi auliya wula wasu a tsaye mutafawutu a cikin gwado zigan wani shi gado shi aka ya. wa kwere ko wa kwere da gidan ba na na sanatun da wale sai na bakari eh ashi to tuwo to yana wale ga mina duma ne ga Muhammadu a ji wani na ku sai na bakari amma yan wani tu suna a min wani jona sai na gori ji wacce wani shiga don sai na Usman sai na Ali amma ibe karama shi karama shi mafi littafi wani littafi wacce kwana ji a ta ya shakka jana wiber waya ji isnadi ji da za ka rama jayi wani ya sokwa jaga itu wani yau ajiye wani na kwanan da ya numa ne bi muhammadu na ajiye wani na kwanan so in fiye da islamu ya taimaya wajen wani ji na wani kogu yau adin sabi ko da mukarrabu amma da ne yaminin mutasibu so wani ya tun gado shi ke kemla ka ta ta min razi da tuci da aka biji tilka rusul fadalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba don daraja ta ci buru kemla na ba ci ci so ko ga gado jina ta ci ci so ko yo a ne bi kutu no ci ta ga kullu da azmu so ya da ta ci ci ne ki batan ta ci ci tuci wuci yo be wuci ki mu mu ta go ga ga ba so sallallahu alaihi wasallam ta ci buru to ta ci madi ta ci ga gado so sai na bakar ta go ga ga ba batan wani na shi ya ji da yi wata wani kada ya yi jawali jawali shi amma wani na shi ya ji da yi wata wani sana na bakar sai umar sana na usman sai na aliji eh hatta kuwa wuza ko da ke bata mina da shi batun rashin ruwa da janna a zare ji jinka ya turu ruwa da gani ne da wani bai a mu badri da wani bata wani sa kwaja amma ji wani titanja na ne shi nasu karara ji tabbata a nan ga so kwaye daji ya ga badar badar ci ga yana ji da badar ne raga bai kwata ne sa gina da janna yau so ku fa bai ta ni muka da aji ba sai da tambari wato ke mi ne mi da da na ci ga ta shebo wato ba da su ko so ku fa yi ku fa bai yayi da ta tukurna yi na ku go ku gwa yi da so gogo walibo ku da alamu minu wala ile ikogu banneyo al imani wa taqwa alama yoyin bidayatu al wilaya al ilahiyya min yana ilahi ilaki wa dicirki je ga wani su kwani nona in da karama shi karamun shi jima ayi daji ga su kwani ele ga ga kabaya ke mina yi ga annabai annabanin shi zo na titin na na ce tin aji wani tilki je zo annabi so kuma da o be mujiza mu ga ga wa mu be jige mu ga la mujiza annabi annabi so kwa ji mu kan mu ga ya wani ma ga so koyo wa tubiru la akma wa la bi idnillah wa kashiwar nuna kuma wa labarashin ibnin da wani ilmauta da ibnin da ma wuna biyu kuma ma ta ku nuna ma ta dafi nuna fi mu yutufu inna fi zalika da ayatan da kuma kuntun mumini adda ne bi na taba dinka ne ga gamu jiza na jimin dinka yi na kagwe mi yi wa mice jona da abu ka su koyo ba ci na kara mai eh wani ya alaba shi ba ganga jiya ka zai ba ne manin dole da ba mu ba sokɔ ma gata ya jibi wọn wọn agaga nwun ya wọn aga sokɔ yau mini na da aka yana na eji amfani gani da karama na sokɔ ga laya na ya tiya taimako ko jiya jini ya sokɔ eji amfani jibi ya ci su mutu ya gama na ba amma ki na jiya dole dole ya gabo wani shaitan jina mini ubo enyi enyi eni eh, eh, enyawa eh, kuma zargi ƙurane ga yi suratun amfani wa makana salatu wa ma'adar baiti illa mukawa wa tasiriya inke fana a jini musulci abin jiki a jini ya misha jinin ya kone ya kone kogwana tariya musulala salamu da sahabin jirki ji ba ta sahabin jirki asalafu sali pata da na wawa wa bayani ga hanyar yi fi enyenye na enyenye na so na ga wadata daga wani wuyo na wuce jima alaƙa, wani wuce jimina alaƙa gani da ya beni na aminan an mai yashi yashtari lawa hadith da mutum da an sami lila da ɗari ilmi wanda mini yana wadatar ake wani shaitan yi yana igwani sallah da jama'i duga gudu da makara sallah jami'i mashigu dogon yi ma hanga da katar kuci ba mai wuda maka na sallar jami'a ko ya tunan bayan ya ko ke zinana ta ne ti zinana ma a yi jima a yi jima da gawar ne su ko kun je tun alfasha da shi ne su ga da ke yi gawar da ya daga gawar ne su kuji masu ma amma ta kuji masu ma na kun je tun zunubi gwanta gwanta da shi ne zin wafi guwa. Ita ka ta nuna wọn yẹn fẹ sọkọ àfijà wọn àwọn yẹn a sọ pa tẹlẹ mọ nígbà yìí láǹkà ní ju tó lọhùn bùṣù àfin hayati dunya wa fin àkìwà látàbàdì láti kàlímà ti mọ zanika huwa alfawuzu na zuyi. lahum al-bushra fil hayati dunya wani gaji su kula labarin bafan waje tabbata ya ginin da da aljanna labarin bafan da baya fil hayati dunya tun da rayuwa yin shi abin su da wani bin babu darda ce lahum al-bushra fil hayati duniya wa fil akhirah ga sala rajulun abad darda abu darda ba gina ci abu darda ne ita ya nan faƙal abu darda ga lakar sa'altu lakar sa'alta an shayi masanitu ahadan sa'ala an ba da rajulin sa'ala an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dallan da ba ji wa ga ne tiyar da ci nan taba wani zamu ci bibiya tun nan ne wai mafari ne zaki ci su kunna e tun bona ne wani zamu ci ga rajulin bibiya na zamu ci ba ne bigaga ki ma na lahumul bushra ya hayati dunya fil akhirah annabi mai ya shiga ya ya salihah yara ar-rajul muslim aw aw tara lahu بشراه في الدنيا في الحياة الدنيا وبشراه في الآخرة الجنة ga nan da alisalam ga yadda ya kwanan da wato ne ya kwanan bayani ne rugaye a ruya swariya ɗannan wangi yara rajul muslim abiki da bagi wuge musulmi wuge nane na mai latsa a autara lauru ko kuma wani na cirki ya latsa yi wani na tubo ita alakai wani wuce ne latsa wuce wani da wuce wani ya sukuru so labarin ba fati tabbata yi da mini rayuwa yi imane na wangi na wana da na ce latsana ngai ngai al-bushra kan hayati duniya amma labarin babban na wate muga ga kuki ya ga aljanna so wage nan na kan dun da no e latsa watakila wa wani su kore amma wage nan na kan da gama ma ju tuba ko ya ga wata kila da mana zanen mai wani so yana ba da albushra fil ayati dunya no ga na wani albushra fil akhirah ga ya aljanna so tuma ya la tabdila li kalimati allah zandan do la ya ne ga musu su kowa ada sun da cina al-imam muslim da na. a ah, hadisi ya abu zarr ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ar-rajulu ya'malu al-amal wa yahmaduhu an-nasu alayhi izai mutuku izani kene yace ki aka kai wani gawa mu wani mukurani bari wani gawa mu eh dikena ete tuku mutace ki wani wani fumuna alayhi bima wani fumuna alayhi bi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ega ga wange ya ce na wujen wujen su wani da ne ga na biga na wai biga gi ya bana wai wada muwa ba kiki ne kin da na ma da wasu ne daga ya tukuru na wai lona eh? da ne lo tukuru ne ga gaza bandan da wani kai ga ba kiki ne da na ma wasu ne na tilka mumin wuce gayi labari ga fana su kai jiye da ya mumini na mudiye ji lauci da bai zo ka fi dunduye ga baya da nan ga fake hame ne eh mana ga su kuma yi ne su rubuta ba ne ba ta fato yana ko ku ni'malu asayra Allahu Allah wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alim al-ghaib wa shahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun yayin da bai lotu guru ito ga yele bejo so ko lotu ne yelo ne títí sọ pẹ́ta rárá ọ̀nà wọ ilé múmi ta tí wọ́n dé tààtí àmọ́ ce ne ẹni wọ́n ne nílé àmà bá kún tí àmà gàn ẹ̀ bàá nínú máa gàgà lọ sọ̀kọ́ àlójú bí wọ́n sọ agé ẹ̀kẹ́ kan wọ́n yẹn àlọ́kẹ́rì etí ẹ̀tún náà wọ́n lọ́nà òmẹ́jì gọ́wọ́ tádà gàgàgàn níbi wọ́n dà láwọ́ ya rì bẹ́ẹ̀ da gan wọ́n ìdàjì kàkíyàn ni ẹ̀ wuce ruwa da zai su koyewa wani wani ya gaba wuce ya tukuci ne kafin juljuyin ladin buya ba fake ya mena la tabdila da kalimatin la nisu su kuma ake tabbata zanen da sun gwawa su kuma ɓare na yana da na da zai sun gwawa na da wuce sun gafi bayanika wajen gawa na magana da wani kwata a gudan ijiyo za a zama su ku inda ya fake kiyamu ne zai gaba a jannabi kiwo na kullum na ga ita da wasu batu su kullum sai ba lokaci ne insha Allah ya ga <clears throat> aje bayanin da cewa ba ka yi ba daga littafin kwaya shi islami taimiya ta kuwa amfani na dabana-bana kayan amfani da damar na jiya zamanci

amma idan ga lokaci da bana ina batun ce Allah su faji da da yi bayani ita karama yau ka kayi wani shi eh, karama ya na shi biya san nan karama wangi shi na wa duwa biya mususu shi ya disi ma ta ja ta zuna ya karama kici su ko ya san abakar sai na amur sai na wasu ma da ta bi mutu ko tuwa ziyan ba le tun shi ne ji man ya shawa shi na eh. kamar ba share dai da gurgudu na ga bai imani da matsala ne cale darajar ya sarfa sani yana kuka ba su ko so ci gawa ta su kaji ya bi mu insha Allah daga da ya jawo a me ji fata ne ba ta tan bayani ne je tiye da bidiyo na ka ba su ko ni guda mun ya ci ma da yayi saboda ku da ya ga ni la ni bayani ji a da gwargwadon jini su kwan fita su kwan su kwari ba ji ba jawo su kwari ba ji ba lewu su kwari ba ba jawo wani zanen ji ba su kone kima na su kwari da taci gun gina mai jannatin fitarsa su kwaji ba za a fi gano yanzu da ya gaza abin da wuce ya fi jirgin nan ba ɗin ya su kwari mutum da majin na ciyayi mafi dandon da ya gawa mai ya su shekara cikin yaki gawa ne ẹni ká gan agbọ́n náà ti ẹ títí títí okó yóò bá bàyá ló kó bá bójú wọn náà tọ́ra ẹgbẹ́ yìí ni ẹ̀kọ́ báyìí ẹ̀kọ́ báyìí máa yẹ fara ẹ̀ sọ̀kó sọ̀kó fábílì yìí bó ti wọn ní ká سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله